Bonsoir et bienvenue sur Tous à la Fada, votre émission hebdomadaire consacrée à la jeunesse nigérienne. Tous à la Fada est spécial Agadez, pour rappel, nous tournons depuis quelques jours une série d'émissions sur les thèmes qui touchent la jeunesse de la ville d'Agadez. Pour cette nouvelle émission, nous allons parler des opportunités Business local pour les jeunes agadésiens et agadésiennes. Nous l'avions déjà dit lors de notre dernière émission. Agadez est un grand carrefour d'échanges commerciaux, notamment à cause de sa proximité avec l'Algérie et la Libye. Cette proximité offre donc beaucoup de possibilités pour les jeunes de la région de faire du business. Des opportunités d'affaires. elles existent effectivement ici, Rabi, les a détaillés avec les invités de la fin de la première partie de l'émission. Si des opportunités de commerce sont réelles à Agadez et que les jeunes peuvent tirer leur épingle du jeu, quelles sont les difficultés que ces jeunes rencontrent pour poser un vrai bon business Comment les aider à mieux saisir les opportunités en termes d'affaires Contraintes et solutions envisagées pour un meilleur climat business au profit des jeunes d'Agadez. Ce sera notre thème du jour thème sur lequel nous allons nous pencher tout à l'heure avec les invités de l'émission. Même code, même principe. Pour vos interventions et commentaires sur l'émission, envoyez-les nous au 80 06 90 54. On se fera un plaisir de les diffuser tout au long de l'émission. Et si à la fin de tout ça, vous voulez réécouter l'émission en intégralité, envoyez jeune au 80 06 90 54. On se fera un plaisir de vous envoyer le contenu. Tout à la fada, nous partons pour 35 minutes d'échange de musique, de chronique. Mr. Olivier, il est avec nous, le monsieur, eh, l'homme chronique de l'émission Tous à la fada. Comment tu vas eh, Tu fais de ah, la forme Ouais, la vie. moi là, ah, bas Ah, bah oui, tout va bien. Ok, super. Ça va bien Ouais, ça va tranquille. bien. le texte, mon frère eh ben, Ce soir, on va terminer quelque chose qu'on a commencé hier. Qu'est-ce qu'on a commencé hier on a, commencé par décrypter le phénomène de la pioche sur les réseaux sociaux pioche. Et ce soir, dans la chronique, ça sera la fin du décryptage du phénomène la pioche. On va t'appeler la pioche, ou bien toi, tu es un râteau ou une pelle sur l'émission. Eh, c'est tout ce que tu veux, c'est toi le père. Merci, <laughs> Mr. Olivier. Encore la pêche. Tout ça, la fada. C'est parti, les dizaines de gentlemen. La première partie, dans un instant. Et... Pour les besoins de l'émission, nous sommes actuellement au niveau de la radio Sahara FM 97 MHz, groupe de presse Aïr Info, mesdames et messieurs. Restez donc à notre compagnie, c'est que du bonheur. Nous sommes avec Lachou. Ça va bien, Lachou Ah, alhamdulillah. Oui, Fourman, on goûte. Ne bafounara. Oui, mécanique. Mécanique, on goûte. Ah, mais amala. Sekes, Je suis aussi avec euh, Ibrahim. Monsieur Ibrahim, il fait du kabou kabou. Ibrahim, ça va ka buka euh, mun samar shi si za mu kawo zancen difficulty misali masaloli da kuce nan ga samu kice wanga aiki za mu kawo biskan ga emission eh. ku shirya mun shirya shikenan tana ile bijite quand on parle de gades an an san an ke Agadez dole sai an kawo bijite da c'est la source ah, dole ne ma akwai ma kura da gades ko ba kana ba wuce ma kura da gades to shi ce na ah? wuce kura da ko komai ma akwai na bijo to shi ce abinda dai zaka samu madam ta shi dadi akwai su nan kuna yi komi ko dukka don da kace zaka bata inda ba ba biju ba zaka bata da saura to shi ce na amma shi ta bi <laughs> tara ce nan sai mu aussi avec euh, Fatimata le teinturier Fatimata matin go mat ga ham ça va bien mata ça euh, va mata go <laughs> da dama ko da dama to abo reno dine teinturier misali kamar menene teinture teinture rini rini okay eh shadda haka Mm. kamar na shadda hakan ga ko kayan polisi baƙaƙen nan Ah, tanga tenture de matkan bankare goynowa mai mhm. wala ki gidan iga iga dan aga iste fez fon bazen fon imi hanse mhm, to sa mhm. godu ma norangti ah. donc ne bore gidan bazen mutane suna sasha dana sosai to shi kenan zamu kawo zan zancan tenture kenan mu sani da wani abu tare da Jamila mu Jamila dan wata a ce sai da ça va bien ça va wannan business kin yana marshe ko yana yi wallahi to zamu kawo zan zancan difficulty da kuce samu cikin wanga business da kuce a nan aga dais Le climat des affaires semble favorable à Agadez. On l'a vu en première partie d'émission. Mais comme dans toute chose, il existe des blocages qui peuvent ralentir la dynamique. Alors, dites-nous, vous qui êtes sur le terrain, Mine Monsieur Tana, bijoutier, Kouza Muharawa, akwai masala ko babu masala akwai masala to mine ne yace bolokanku to masaloli lalle an zan fade su le 30 minutes la ba su isa amma za ni fade kadan misali ga 30 minutes wo sin se irin problème ka gi se me ni se problem kai na fo to mu hara mu gana par an busa an busa to eh, na gode to ina jinka kwalango mun gode mu ma mun gode da tarban dukun kai muna yawa yanzu wannan mm. kamar muna cikin wani rev ne pow mu samu mu yi fira mu zanta ku gane abin da muke ciki don ku faɗi gaba masaloli na fara na fara masaloli wanda muke ciki tarbiyya yara shine ba su maido hankali ga sana'a hmm, shine masala da fara hmm, sanga misali ga san kai Wala aiki namu jan kai lakkalai sana'a ga to kai dai ka samu da kaci <laughs> a fone a guda kenan shi ko naji shine yasa sai aka kawo zancen foro ana ma mutane foro ana sa musu rai cikin wanga aiki sana'a wagga mu mm. ta kira sana'a ga ta kira ta gado ta zama ita ce sana'a wadda yake yau in ka zo aka ce kira a gada za ka fara tunawa aran goga a kai faman dinda za'i ne bijuteri eh. in bai kan eh. a ga des daino gogdi yawwa ta na gane yanzu kenan masala guda wanda adda koi eh. in an kai kira da mutane suna da karhin su sai kira hmm. ko ba ma sai ba kowane fami yana da makerin shi mai kera mishi hmm. kayan gida kayan ado wannan zancen da ne zancen da ne eh. amma zamani ya zo sai kira ta zama masu sayanta a gada su garin baki ne hmm. baki in sun zo sai su sai kaya na agadas hadda kayan kira Hmm. ko su saye kurwa ko su saye komi warwaro duka dai su tayi da su kenan yan garin sun ba su saye kamar da yan garin karhi ya rage ba kamar da ba da mutane suna da kudi da mutane suna da busashe da mutane suna da rakunma kowa na da makirin shi mai kera mishi kayan yaran shi mata ko duk abin da zaka ka gane yanzu sai zamanto babu irin wannan zamani ya kawo ya sauya mutane yanzu ga wata kira ta zo sabuwa wadda yake mutane yawanci sun yi tahiya wajen ta wani irin cana ta kawo aran kango hangan nirse ira kalangu hangan kai irna ergo agadez n'o sanan sonda ne ha o problem sintine kango go gudu yarra kati go watidin borega te borega bara ga sambu amma tonan kan son inga gondo problem inga gudu masala yan parce que bijouterie on bo asi kal nongo fo misali ga chinois go kai go te ka nga godi na ge manda donc borai preferé mu koga wodi yande dim godi nge muna zuwa wajan ku ok to na godi wajan me kabu kabu zamte mu Nasser mohamed Nasser kabu kabu kache a daidaita a daidaita da kabu kabu yo c'est la même famille ouais. kona samu masololi cikin wanga aici da kuce yi eh vraiment kowace sana'a babu sana'ar da za a ci ba a samu matsala gaskiya ne ko ba gaskiya ba mm. eh muna samun matsaloli gaskiya mm. Mm. babban matsalolin da muke samu mu yanzu muna neman dai neman sassabtu muke ga gwamnati na ya sassabta mana saboda bisa sana'ar mu babu ma abin da ya fi kwaron mu kaman takardu wanda aka mana wanda aka ce mi kamar ya mana yawa ya kamata a dan sassabto mana wani abu ya yi yawa saboda sana'a kowace ce yau in ka ji daɗi ba lalle ba ne gobe ka ji daɗi ko ba gaskiya ba kowace irin sana'a ce duk irin yadda kake samun kiliyan a kwana a tashi akwai radda kuma ba abin da zai shigo ka akwai kuma radda abin da kake kama za ka samu limkins kenan muna neman sassabci ga gwamnati kuma gaskiya akwai karancin menene karancin tsaro yanzu ni farfuwa ina a daidaita sai na kai katirar di mata mm. da daddare wallahi ina sirkile cikin gari iya sirkile gaskiya iya gwargwado amma gaskiya kamar tsaron da ake samu ma ya yi kaɗan saboda yawan kashe-kashen da ake samu wanga cikin wanga mm. muwa ma an samu kisa ya kai uku wanda aka yi a mm. tare mutum a kame dukiyar shi a kashe shi mm. ko wannan babban matsala ne problem ne kamar ma dai ci da nan ga wa a daidaita non gite in ga ba ga yayi mi dinga sai fasko da man ta ga ne ne in ga je ne ga kafana bombono wani o banda kango hanganirse anengo wo a tawo hanfon hanfonga misal akal 4 du matin kine 4 du matin mo doli kan sécurité sani ne wo agadres ko arara hando wo kan kay rabo ana to boro hizu kan ina lo mareka da region o jin boro ginga fonda no fonda sam pour que sécurité di ma goida pour que nge wo nge mudugu bafuna sanne wo kan ko chuote abonde nir ko gangan rebir ko kan l'artiste s'exprime de l'émission Tous à la Fada et on revient dans un instant pour la suite. Maman je vais me marier. Oui, papa, c'est décidé. Maman, j'ai choisi une femme à ton image. Papa, je vais te refléter devant cet ange. Les moments que tu utilisais pour couvrir maman de rose, moi, je vais utiliser ces instants pour couvrir ma femme de prose. Eh, la femme est une créature sacrée. Il m'a été demandé d'écrire sur la femme alors que je suis en panne d'inspiration. Une sécheresse de vocabulaire a heurté ma matière grise. Un désert de mots grandissant dans ma tête. Ma plume fanée, mon encre séchée. Des yeux de ma mère, j'ai vu des larmes du bonheur. De son sourire, j'ai senti de l'espoir. De son soupir, j'ai vu de l'amertume. Et de sa personne, j'ai compris que la femme est un être que tout être censé doit parcourir avec tendresse et elle est issue normale de la côte gauche de l'homme, cette côte-là, cette partie. Donc près du cœur pour être aimé et sous le bras pour être protégé. Ah la femme est honorée sur cette émission. À toutes les femmes qui kiffent cette émission un peu partout. Vous, vous rappelez certainement de l'as parolier. Il était hier sur l'émission Franco Aoussa présentée par la Miss Rim nous avions évoqué euh, l'état civil de l'artiste sur l'émission. Vous vous rappelez certainement de lui. Aujourd'hui, nous allons le recevoir pour parler du parcours du combattant, de ses chansons, de ses contenus. La donne Dondi la machine, te souhaite la, bienvenue sur cette émission une fois de plus. Eh, tu es en forme, j'espère bien que tu es debout, tu es Nous sommes dimanche. Par quoi tu as commencé En fait, j'ai carrément oublié mon, premier, mon tout premier texte. Hein. Ah ben comment ça <laughs> Oui, là, c'est, un texte qui fait euh, Mon Afrique en cirque. Voilà, donc du coup, ça parle du continent africain. Ça parle du continent africain. Vous allez me raconter comment est-ce que vous vous êtes rencontrés Ouais, ouais, bien sûr, c'est les flots. Comment ça s'est passé Comment ça s'est passé Ouais, bien sûr, ouais. <laughs> Explique-moi un peu. Bon, en fait, c'est, c'est à l'université. Ok je, devais intégrer la CAC en tant que slammer et Bou Style à l'époque était, euh, il était en charge de l'art oratoire. Oui. Et ils étaient avec Prudence Nabil. Prudence Nabil. Alors on vient à la présentation, ils disent que je dois faire quelque chose. faire mes preuves quoi. Faire tes preuves, ah, bien sûr, pour montrer que tu as les flots qu'il faut, à la place qu'il faut. Oui, et... Et c'est là-bas que vous êtes rencontrés. Effectivement. On n'a pas assez de temps. <laughs> D'accord, et qu'est-ce que vous avez commencé par chanter ensemble euh, C'était euh, ils ont brûlé, violé, divisé et désunis. Ok, c'était ça, votre première euh, chanson Oui, oui. Super. Et en dehors de ça, qu'est-ce que tu as fait aussi avec ton groupe C'est important de mentionner tout sur cette émission pour que les jeunes qui nous kiffent euh, puissent, n'est-ce pas, aussi découvrir tes flots. Oh, comment est-ce que tu as évolué au sein de la formation Conscience Plus, entre autres, c'est plus oui, au fait, c'est le seul single qu'on a pu faire avec Boostyle. Style. Ok. Apparemment, <laughs> vous avez chanté trop pour la femme. J'aime bien ça. Ok, d'accord. En dehors de ça, qu'est-ce que vous avez chanté avec euh, Conscience Plus C'est important. Il y avait Rêve d'un enfant. Rêve d'un enfant. C'est quoi le rêve de cet enfant sur cette émission Quand je serai grand, ok, je serai magicien. Ok. Et non, quand je serai grand, je serai musicien. Mhm. Voilà les mots d'un premier rêve. Mhm. Voilà le rêve d'un enfant de 12 ans. Et plus le temps passe, plus la vie devient difficile. Et plus le temps passe, plus je prends de l'âge. T'as 20 ans, Dauda, tu dois apprendre un métier. tu T'as 20 ans, Dauda, tu dois apprendre à t'occuper de la famille. Tout à fait. Voilà les mots d'un père aimant, ouais. juste bon. Daouda, c'est mon nom. Je sais pas si tu viens de l'improviser, mais c'est mon nom. Si tu chantes pour moi, moi déjà à 20 ans, j'ai appris à animer parce que je, au fait, j'ai aussi rêvé de devenir un jour, euh, n'est-ce pas, juge, magistrat et tout ce qui va avec parce que j'ai étudié le droit à l'université Aboumoum de Niamey. Eh aujourd'hui, je me retrouve, je suis trop fier de ce que je fais. Là, je fais une mention spéciale à tous ceux qui kiffent aussi. Je fais une mention spéciale à, tous ceux qui aussi ont, décidé, ont au début voulu être avocat, juge, mais qui se retrouvent aujourd'hui dans les maquillages et consorts. C'est aussi ça. <laughs> apprendre un métier, c'est important. Ainsi va la vie. bien sûr. Un message de fin au nom de la jeunesse nigérienne. Un message qui vient du fond de toi, de tes entrailles. Oh, le message, c'est de ne jamais se décourager dans tout ce que vous faites dans la vie, mais de savoir aussi que c'est important pour nous autres qui comptons sur tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on l'a choisi, mais c'est quelque chose qui s'est imposé en nous, c'est le destin. C'est comme le dit un artiste, euh, ne me juge pas, c'est plus compliqué que tu ne le penses, c'est plus fort que vous ne le pensez. Soutenez-nous et priez pour que tous ensemble on réussisse. À l'instant T, c'était l'artiste s'exprime. C'était la rubrique de l'émission Tous à la fin, une émission consacrée à la jeunesse nigérienne. Mesdames et messieurs, vous êtes sur cette émission. Nous parlons des contraintes et solutions envisagées par un meilleur climat business au profit des gens d'Agadez. Nous sommes avec Lachou, Monsieur Ibrahim, il fait du Kabou Kabou, il est avec nous sur cette émission. Monsieur Tana, bijoutier, Fatimata, teinturière et aussi Jamila, elle fait du danwache. Jamila, bonjour aux Aha. Wannan sana'a da kuke yi saide-saide Est-ce que kun samu masololi ko masololi kun ka samu akwai matsaloli bisa harkar kasuwanci to muna ko an kara yanzu ka gani litirkin mai da shika ba 20 yanzu kuma ka gani ya komo shika da dala 50 ake sai dalle komi an ƙara kuɗi gwamnati san muke taimaka bisa harkar tsadar rayuwa da mm. ta yi yanzu komi ya yi tsada yanzu kaga ko fulama da ake da ita ma ka gani komi sun ƙara kuɗi matkan da yaran ma da an gaya ne ha dan waci non gonga nere dan wace mo ase ji sanire ni kanim kan dan waci san asidi ji gisino ton ko go barre no bor mo dan ngala to ton kan bo chada di gomno to genge dinge se chara chada den pour que bore mo hinde gudu go ba dan wacha din wa ba kayno fono ir sabu ma jamila fatimata ça va bien ça va par ici le désert du Ténéré est réputé être un conidor de contrebande et de trafic d'un tout genre, en ce qui génère bien entendu d'importantes sommes d'argent au noir. Est-ce que cette situation n'impacte pas aussi l'économie locale et peut freiner le développement des affaires pour certains jeunes qui veulent du coup exercer un business dans la plupart des légalités. Fatimata, puro culture. tantir nan gai mhm. eske duk wannan masololin da kilima ya ce kawo yana bolo kanku sosai ma to muna sauraron ku saboda matsaloli yana biyo ta kanmu don da menene matsaloli yana biyo ta kanmu yanzu wanga rishin ruwa da ake yi mhm. kenan dole rini ai sai da ruwa ko a rina a wanke a shanya in babu ruwa ya za a yi kenan bayan ruwan da ba a samu da kamata ruwa na bisa kuna da ma masola na ruwa muna da matsala eh na SNA muna da matsala mhm. to in babu ruwa kuma babu aiki a to eh aran ma da matka ce anan ge problem tana ga da skwarora har kan ga han bumbo ite borse go as borgu du har ga da no numdu hankan na bazen wo su fogu tiro te wala a fono ya irgo ma ni sai ajiya ta na biyu menene ne na biyu kuma mm. babu kasuwa kwarai-kwarai hakan ga yadda muka santa da da da proje kawon ga corona mm, corona mhm. kenan corona kin ma ya affected eh, altitude eh kwarai ta tabo kenan akwai masala babba ta mhm. muna sauraron ku bayan corona da ya zo yi fure na harkokin menene kuma adda koi to bayan shi dai sai in ci alhamdulillah mu dai matsalolin ga guda biyu da ruwa da corona mu su suka dame mu <laughs> kowa da matsalar shi akwai ko mu dai alhamdulillah tunda muna aikin mu kamar cikin gari ma ana yin shi ah. ba dole bane sai an sai a hudda waje mun ji na ku labarin ajiya bar mu ba laso ma ka mun zancen fasko mekanika ce SQ que la da kuce nan ga yi a nan ga kasan SQ sa que marche yadda ya kamata SQ kuna samun masalolin abucina to mu garin namu ma kamar ka da matsala ba wai aikan da muke yi garin ma yake da matsala garin ma yake da matsala saboda in ka aje hankalin ka gani mm-hmm. agars ba kamar da ba saboda shekara goma sha biyar da suka wuce mm. duka in ka diba nan duka da hankalin mu shekara goma ma da za a ci da suka wuce agars alais amma yanzu hanya hanya a ah, yanzu ba kyau alaji Mm. Alaji sai ka je wurin aikin mayo ina aikin bale ka yi shi ana samu aiki dai na aikin mana in eh, babu aiki babu aiki sai dai a zauna a yi fada mm. to wannan zaman da ake yi mm. daga nan ne ake shiga matsaloli ah, to aran ma an kace la la shona geo montiba nga mekaniko bo ana agades bumbono gondo problem ana as barde no borm ko goti wala ana to goy bumbono bor sudu kalnum de fa daga gor fa daga gore ngomo nga deno kanda problem muna sauraron ka in ka diba eh. ka gani problem kin da akwai agars mm. cikin wa'anda suke aiki wa'anda ba su aiki sun fi yawa so da mu muka diba mu ga agadas mu nan nan aka haife mu nan muka taso kenan matsalar mu ta shafe mu ka gane kamar yanzu a ce Nijar in matsalar Nijar ta shiga matsala ni ma da nake nan cikin sara ta shafe ni to mm. shine in abu bai zo kanka ba ya zo bisa kan na wani na gidanku ko wani kananka ko wani kuzan inka ko wani dan uwanka to problem kin da akwai agadas samari ba sa aiki hmm. ta sale problem da shi sa suke shaye-shaye sila shi zaman banza ba abin da baya kawo sun kin gama da ake zaman banza ne idan gwamnati dole sai ta tashi ta rage shomaji aran ma kan lasoci ane fada matkangan ci da fada goran no no problem sintin goyo jang ban wani gire no kan da hanyan hanyan bo ba san no kan irkan yarin ga gwamnati walbor kan gingi kan dinga kamu kokaro am kanda pour que jeune yo imi occuper im dugu goy du bora sin goya aka ne far gore dole no problème no dina sintin abochina nous sommes jeunes sur la mission ya kamata mu taimu musawara waka mu musawara de sai mu zo biska mission mu continue abunda mun ko hara Brrr. Assalamu alaikum. Sasebu, sasebu, sasebu, sasebu. Sasebu, sasebu, sasebu, sasebu. Wikowa da lokaci mai komi da lokaci shi. Kumi na duniya da dalili. Aine du mantu borfo yan afo yan mantu no gazin tik sasebu. din arite vo complots, vous pétigez des mots pour déjouer o salo, Zama irokwe o bavo. Amma since bum iya ba, duni ba su ne ba, gani ba ni rena babba, ta ce na ta san ban saba ba. Mai in koko ati sai na lashe ta gobe. Kan manyan da wasu zapas usakas Aine sasor sa Sasor sasor gamanu Maga wa'ensu ba su san Yo amma dole su bar mutum da rabi ne ya bamu Ba wani ɗan iska ba shi ba a yin wasa sabu Orkulu da ginga wadde Asuwo kala hansi Dinkin si hansi hansi Idesto da yi ga fungu Sabrina baba Iya din balki sokurinye Na ka gaskiya ne wasu karya suke yi Rashidi na yi ga tebo Wai fari da kurinye Diano, we Razakumiga, Azizi no TAC, Dizan Ega Fungu, Ibujala Teniva, you in on a Zanikova, Kala Obergeido, we Javi TAC, we Razakika, Rashid Rukondo Goka, Okumanda Sega Donu, Shino Lagoka. zani koma uwe shi fi son goka na ga gaskiya ne don wasu karya ko yi da da da da ina ne da da da da ina ne yamini na yi ga tebo wai wahabu goka wai na عليك تاني la musique hein, qui va donc annoncer Mr. Olivier pour la chronique de l'émission Tous à la Fada. Hier, il était avec la Miss RMK. Ils ont parlé de la pioche. Il continue avec eux. Et eh bien évidemment, phénomène pioche sur l'émission. Olivier, je te souhaite la bienvenue sur l'émission Tous à la Fada. Comment tu vas Ça va, mon vieux. Ouais, je vais très bien, je vais très bien. Super. Amis de la Fada, bonsoir. Bonsoir. Chers auditeurs, auditrices, bonsoir à vous également. Hier, dans la chronique, nous avions parlé de la carrière de l'artiste La Pioche. Eh bien, ce soir, nous allons continuer en mettant en exergue les rôles que le réseau social Facebook a joué dans la carrière de l'artiste. Si nous voyons de près, la musique grâce à laquelle la pioche a été connue, je parle de la vidéo Buzz bien sûr, cette vidéo ne répond pas à certains critères de professionnalisme. Ce n'est pas ce que nous avons l'habitude de voir. Et si cette vidéo devrait passer à la télé, les techniciens trouveront des moyens pour recaler celle-ci. Mais heureusement, sur les réseaux sociaux, aucun comité ne censure les contenus sur la forme. Et sur le fond, les radios nigériennes auront du mal à diffuser une musique dans laquelle il y a des mots comme euh, merde ou encore des verbes comme euh, niquer. Mais sur les réseaux sociaux, tout est permis. Et c'est aux internautes de décider de ce qu'il faut écouter ou pas à l'ère des réseaux sociaux, la liberté d'expression est peut-être une réalité, mais avec des lois sur la cybercriminalité, il faut faire gaffe. Mais quand on fait de la culture ou bien on est à la recherche du buzz, les réseaux sociaux restent et demeurent le meilleur moyen pour se faire exploser. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. D'ici là, portez-vous bien. moi, Olivier Merci beaucoup, merci, merci beaucoup à vous. Cette chronique, nous sommes d'ailleurs pratiquement à la fin de l'émission. Mon ami Tana, on revient vers toi. Merci. Zan Zanchang, Eta.

rashin tahe-tahe tun mm. lokacin da aka samu masala ta rashin kwanciyar hankali na wanga sahara mm. babu baki mm, babu daga lokacin na aikin namu ya yi haka amma sai aka yi sa ana tahiya fuwar senegal ana tahiya fuwar ghana ana tahiya fuwar abuja har america har ana eh, ana saidawa bakin galgado ana dawo kowace fami ba ta rasa mutum guda ta iya kai ka corona sai ta zo ta mashi haka stop tun daga lokacin da corona ta shigo babu artisan kin da yatta wata kasa ko aka yi ma wata sallah wata fuwar a nan garin babu kenan abubuwan da za su sa mutane su ji daɗi su yi aiki yanzu sun yi saya kenan shine masaloli Mm. ayi mufassararan si nge o sintina kan concurrence sino kan yi man kan ngai gakate nge wana duma nge gihin ga faman di kan nge sindi problem ba kan wadi moka concurrence ka ni nge jina sambo tanti ko kan ne tene kambu wana nge ko gnere kwaru ra. ton kan korona ka as frontier gi fere no bonum na ruwala frontier mo no sigi fe donc ngai problem berino ayo tengesi ta mu sauraren ku tana kenan mu ba wani magana da ya kawo zancen accompagnement da ake yi samu hajiya cikin tantur ina eske kuna da structure de jeune koko gwamnati misali da yake kawo muku goyon baya bon mu dai sai mu ce eh to muna samun goyon baya babu kawo mu ce babu muna so a nemo a kai a nemo a kawo parce que mu solution ce nan gane mu dai projet dai hmm. ni ban taba ji da inda ake ce dai gwamnati ba dai gashi mu dai bai tallafa mana ba hmm. me gaskiya projet projet sun tallafa mana gaskiya d'accord hmm. jamila yanzu wani action na jeune king na region cin agada na yi dan ensemble mu samu solution abin da za a ciya hmm. babu mutane wanda suke proje wanda yake ni dai gaskiya babu proje wanda yake kamar taimaka ko gwamnati hmm. kurum sai abin da dai in kai ne nan samu kai kace ma kanka eh. abucina yanzu ka kawo zancen masaloli da kuke samu cikin wanga sana'o'in da kuke nan gai mene ne ya kamata mu tsakanin mu jen ya kamata mu yi mu gane mu juna don kowa ya zamana yi aikin da ya kamata don kuma a bar ku kowa ya cikin aikin nan naku mu dai muna kai kukan mu ga gwamnati shine farko kamun mu mu zamana mu tallafa mu kanmu ko mu yi mu shawara wadda kamar za mu tsirar da kanmu dole he mun fara ta kan gwamnati muna roƙo gare shi saboda akwai shomer shomer sun yawa kwarai mm. wanda yake zaman banza ne suke mm. ko ba gaskiya ba mhm. ni a daidaitawan ga da nake kamar maganin aikin banza ne mm. ina da aiki wanda yake na hannu ne da mm. ba da halin sayan kayan aikin ne don eh, ka in zamana ina roƙe-roƙe da sauransu eh kikin fala shine sa nike profite don in samu in rike kaina mm. ko ba gaskiya to yanzu inda a ce an samu wani proje ko gwamnati haka yana tallafa ma matasa kana yi kai aikin nan naka da an zo an tambaye ni eh ina da aiki na na hannu wanda ko ba a yarda an an je ana iya zuwa a yi taste na wanda za a yarda da cewa eh lalle wanga aiki nawa ne na san shi ciki da waje ban da muwayanikin da za ni sayan materiyar ne yasa eh na shiga wannan ina samu ina defanan kaina ko ba mm, gaskiya gaskiya ne problem guda ne kawai gwamnati ko proje su tallafa ma matasa akwai shomer da yawa wanda yake dole an tallafa ne za a samu a tattauna a san menene matsira yadda za a yi dai kowa ya samu ya ci shi ko ba gaskiya yanzu an ce a zamanin ma wani yana aiki wani ba aiki kenan kaga zaman nan bai kai da kake aiki kana iya buga gaba da wani abu to shi wanga dai wanda bai aiki sai ka gardama me yasa saboda bai da me bashi kenan dan mi cikin tattauna ga an samu problem me amma inda a ce kowa na aikin shi na hannu cikin kwanciyar hankali ana iya zuwa in ma menene ana iya daidaita a tsakankanin mu tare da kowa ma bai sani ba a daidaita kawai eh mun kai kusa karshen shiri. Ladies and gentlemen, Abochina, Sunan Kalasho, Munke Karchachiri. Selon vous, qu'est-ce que la jeunesse doit faire comme action, initiative ou stratégie pour s'aider mieux à faire leur business à Agadez Mine kama jeune Soyi, dans Agadez et prospérer. Dan kowa ya kawo nashi kokari wanga rejin cin nan mu kashi gaba abin da kake jira in ba ka samu shi ka tashi da kanka na farko dai jan sa da kansu a sa kuma hakuri cikin rai wannan na farko ne wannan dole rayuwa in kana son kai sama sai kai hakuri gaske me in kai rashin hakuri ai duk wanda ka ga suna wannan abubuwan su tare wanga su kai ne su wani ne rashin hakuri ne eh inda suna da hakuri da sun zauna gaske gwamnati in ka ci ka jireta suka yi jiran su ko da sun yi wa'anda kuka wakilta nan suke danne abin su sale problem ko projen yanzu fa yanzu ai projen da yawa sun zo na ko wa'anda sun samu sun shiga proje wani babba kowa yake in kin diba kika gani wa'anda aka sa gaban a affair din to daga su sai ƴaƴan matansu sai sauran abubuwa da wanda ba sai an ga su wala ta wuya kai ka samu inda samari za mm. su bar jiran wa'annan mutanen ka jira ga Allah in ka jira ga mutum bai iya ma komi kawai matasa su yi hakuri abin da kake yi ka ci gaba da yin shi Allah ya taimaka maka kan shi tunda in kace ka jiro Allah fa kana cikin matsala haka za ka tsara ane kwaro haifol no ne jeune jeune im him suru ga suru dan ngai bine rai mu kan bai da da kan ngai bine bon parce que du sundu suru hay kunu site aga des wo kan rangugo ba dai hay fosi hay fo gono jene amon to kunnum ko bori hankan si borira matkande ay coran jida son aran me sur daran binaira aram ma himmadan ga kogo ceci parce que ane go cecin woran boda dimmas don sura ste ane misali ga projet en gono kayan kaga des ko amma projet wora la plupart parents me connaissance demante filani filani zono filani filani zono. donc ni di woni kulgina kan jeune gingu tura mi bine sara amma ngu wosanno kan gici jeune mi hin suru surante no ga hausan wai neme no machino ngan daga des jeune kar radio sara fm 87 megas ergi naran sekinyir tori sanizen he kalde er ko mer garo fundi ino sato irmi er yege kande sanniga fu aga des kwarara Ah!